A yau Laraba ne za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a wani biki da za a yi amma wannan karan bikin ya sha bamban da sauran na baya a tarihin Amurka. Ba kamar yadda aka saba ba, bikin a wannan karan ba zai tara jama'a da yawa ba saboda matakan yin nesa-nesa da juna da aka sanya sakamakon cutar coronavirus da kuma barazanar yiwuwar aukuwar tashin hankali a birnin Washington da wasu biranen ƙasar. bayan tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar makonni biyu da suka gabata har mutane biyar suka mutu tsofaffin shugabannin kasa za su halarci bikin da shugabannin majalisar dokokin kasar ko da yake shugaba donald trump mai barin gado ya ce ba zai halarci bikin rantsarwar ba dr nasiru danmowa wani mazaunin jihar florida a nan amurka ne ya yi tsokaci game da matakin shugaba trump na ƙin zuwa bikin rantsar da biden ganin damun shi ne saboda ba wai wajibi bane shugaban kasa ya tafi rantsar da sabon shugaban kasa ba mm. amma dai al'ada ce ta ita wannan kasa wadda za ta nuna cewa wato an yi musayyan mulki bisa ga lalama mm. wanda a duk cikin tarihin kasar amurka shine zai zama shugaba biyu wanda taɓa yin irin wannan an taɓa samun hakan a baya kenan an taɓa samun haka a baya can shekaru da yawa. To game da bikin rantsarwar kamar wani irin abu ne wanda za a iya cewa lallai ya sha bamban da sauran bukukuwan rantsar da shugaban kasa da aka yi a baya. suna da yawa na farko dai kamar magana da muka yi ta farko cewa tsohon shugaban kasa ba zai je ba mm. abu na biyu shine kuma za a yi shi ne kamar ta yanar gizo an gayyaci mutane kalilan saboda a yi wannan rarrabewa tsakanin mutane sannan abu na uku shine abubuwan da muke gani a iraki da sauran kasashen da aka yi tashin hankali hmm. irin shingen da ake sawa kan hanya a yanzu haka dai an jibge dubban dogarawan tsaron ƙasa a birnin washington dc da 'yan sandan yanki don tabbatar da tsaro amma a yammacin jiya talata an cire dogarawan tsaron ƙasa sha biyu daga tarin waɗanda za su sa ido a wurin bikin rantsar da biden ɗin saboda wasu matsaloli da suka fuskanta a baya a cewar jami'an tsaron ƙasar maryam dauda sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc